إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن شاء الله تعالى إن لا يتفونيا إتوين شعبان wato ifatto ta ce mini ya fi jiyar musuluncin zumana hijira a nan sallallahu alaihi wasallam da ya ku sun ku ba ceto udidin na ji gbadin gani bai tsafo mutuwa ni ci ne 2013 almiladiya ya ci gaba gande karatun littafin umdatul ahkam ya alhafizu abdul gani almajlisi rahimahullah naki adisiyan shi ne da gutu ci. an ana bin malik رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أنس أجي مالك na yi kuku wunci koyan annabi sallallahu alaihi wasallam nan so ci be boyuyu qala wuga gama sallaitu ra imanin qattu mi taba ji sallata zumayen liman bulare a khafatan na sallon fana wala a tamma salatan sallon mafini jige wangi minan nabi sallallahu alaihi wasallam dojin annabi yana wuji sallah zuma zan don dole na sallon fan wajige irin annabi na sallallahu alaihi wasallam ka tuna jila hadisin na wani ngai gaga ewa bele mai bebe sallai ufa nga na za wangi da waya zuna ma umuki rugumi nga ifi kwana to ake ni na ma na la wayan da ci ke ma da ju fara fara faga ina gyanin su ewa e ga sallu nfa. umulu gumi ebola da ulu shekma amma ga gafa wacce yin ce ke wasu lada jake min ya katu tuna ila hadisin na wani yi gaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa wani sallu ga ganin zandondo ni liman dondo na ji sallah jin jona bogo zandondo na yi sallah jin shi na wuji kokari in sassan da lokaci ومولا إلى جي وصل له ونوصوه ونو تودو جي كم دو نوغوين ونو تودو جي كم دوغوين الحديث الثامن وثمانون حديث يام شنب قد توتيتي عن أبي كلا عن أبي كلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الأويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي كلابا كيف كان يصلي فقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفه من السجود قبل أن ينهض abu kilaba na yi abdullahi ya gen zai dina aljarniyi ci zanbe albasra ci ƙwalin zan gaja ana maliku ya gen huwari maliku ya gen huwairi sun bi masalaci ya yi fi masjidi na aza faƙala mucagan ga inni la usalli bikum ne a jiye sallah wa ma salata sallah na mai wagan jenu jigoyen da ci bare usalli kai fara aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam usalli ne a ji sallah jawiye kendo na miliyan na muhammadu ya fai juna sallallahu alaihi wasallam fakultu li abi kilaba ni ci haga zanbi abi kilaba ga kai faka na usalli kiya na bai ji sallah jina faƙal mu fai gama مثل صلاة شيخنا هذا annabi ya ji sallah ji kengo na wani manyan na ya ji sallah na ngai amur ya giya salama aljermi nga mai ji ishara lo bawo wa kana yajlisu uce ji ishara yi mini kendo na annabi ya ji sallah na kana yajlisu idza rafa rasahu min as-sujud akika annabi asin iza rafa rasahu min as-sujud muge titi daga sujada waje waja fedo kabla an yanhada kafinukin kafinukin nga fi daga sujada yin bacin sujada guba na yi dira kan don da wani nga fi bacin kafin ya gbaro na waja fedo amma waje a cikin fi raka'atul ula rakayin farko daga zuna zaka ba shi rufai ta yi da wani hadisin na manjiga al-bukhari kawai yin gobe sun fi kendo na man na kalita fi ga yi na buhari bin musulmi ta fi wani a Bukhari buhari kawai a ce a zagu hadisin na zo gbogbo e ya aloma su kogo zai kairi tuna hadisun na lawina ga gaga mustahabi yau jalsatul istira jalsatul istira mustahabiyo da min sallam kan kici mai ji jalsatul istira ha wazon gaye zaɓe wannaki daga suje da wani baro ya raka farko ko raka ta ci yana mai manufunan gaye a gudu fadegi don ci ma jalsatul istira hannu atun kabara jibwa amma to zikirin da ci ji wa kaya yau a sun da wata su isra wa kamara jiya yawon kayan ko ola shiru kashi wani na dai zikiri ne waga wajina hindu na dai addu'a ne waga ba ga da su ji da gudu ni ala kuma su da wa hamdu wa dini wa zukuni wa afin akin waya zikirin zo to wasu man shiga da ya yin da wata su isra hannun amma yadda na boka na mustahabi ne kun ji wajiba mustahabi ne الحديث التاسع والثمانون حديث يام شيني بيقولوا عن عبد الله بن مالك بن بوهينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه hatta yabduwa bayabu ibutai daga ba abdullahi ya malikan ege buhaina so shube boyuyu ga annan nabiya sallallahu alaihi wasallam a annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla wa sai kan don da wa be salla jiji farraja bayna yadayhi wa ja e gogu babunna lafiya gani be doshi ìmọ̀ náà wọn lágbó láti agẹ́nu ìkí wọn kàsán wọn wọn lágbó bá kàsán hasa yabduwa bayago ìtọ́yì arwa sai lafiyar nukun ta tagu ba buwe kin da wani lulufi a bai doshi wọn ta gu láti bai doshi da lágbó bá dada ìmọ̀ ewu ìkẹ́ndọ̀ náà yàjí kíyàn sujeda jina yàjí sujeda jina katuna ila hadisi na wani ngai daga mustahabi yo eh wachi yo ne wange za be sallah di shi ego eh, gu baba wala wala to ya ka sai a ani su eh, je da ne ego na ga wo da lalle za na ni da je sallah wo da je ibada wo na ga ya hali wani gina mu yanzu ji sallah ta ma di ba ka sagu inji fifa wangi ya sallah da shiya ya waje ituwa nisa da jirgin sallah alhadisu tisun hadisiyan shi ne da An abi maslamata. مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم حديث أبو مسلمة نيس سنوز السعيد يزيدنا قال وقال سألت أنس بن مالك نجانا سيجي مالك رضي الله عنه سكوجي داغن جوين كي جاجون ga akanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na alai ba annabi ya sai waju feji sallah da da guba bun fi bici qala na'am ana bin maliki wa ga mi ga eh eh waju ji sallah da da guba bai fi bici ta tuna ila hadisin nona ngai ga zan mustahabi wuyo ndi tille ta ke sallah ji ci ba amma ya wace wuyo na sallaji ce waje sallawo da ya duni na amma fa wai zuwanin fiye da ya yi dadilili na ya dadilili kina ji salwa ya wana nan bai da sallawa da yani fundo shi ma ya dada rufe wada kilin wada jibrilu labari ga na ji ba ya dawo ugu gama na manzu game da sharafi ko kasu wani sallah bai yadda yana wato zama ni kina bi sa'irin don da luba ya e, gwada wuce do ci ba wasu tsayin wani shari'a bai gani bai yi nan ƙur'an ɗaya eh, hadisu maza sallu kamar ra'aitu muni usalli amma ya waga ya zuji lura gani bai yi nan yi masalaci zana wato da bayani na gofe na fi halin nan amma daga nan ta yi da na ilaka su shi shi tubo nan zallo ba da bayani ma wato yi be a ci fi na tatiyan zantun donan lana gasa ga da su yi be cacin wucin yi man jira ici ne musamman iri ya taci na jeje shi masalacin ne wa a zuwa da dawa bu ga wadda masalacin shi da jesa wajibai masalacin gafili jamuci ya zuji lura tandoci hukunci ya yi da zai ke gbajin halin ke gbajin halin yi masalaci ka ba masalaci madina wasu masalacin na ji ya zaji agwatun go lajilozu ya zutun ba da lajilozu ba zai kufi a zandun da hudu da masalacin nan wale ga ya turabe ta titun dogo ya wani ya zuci ne maslaha eh, bai hukunci wajen da zakan da su shi na sallallahu alaihi wasallam wato jika ne wa ya cin da shi ba wani shi da ba wa da ya damin nina da yau da sallah amma wato wanda bai wa ke masu kina ne da masalaci zan da su wato zai kici wa ke lafiya wani kewa ga wato ya gani da al'amarin shi wa ga wato ya zana al'amarin shi amma ka ta sako slippers jini wurin wanda ya wajen sallah wani ya fi dama ya fi dama wani kandun da adini maslaha yanzu wani larki ci bai na ya kara yi galibi ne annabi lu yan do ci gwa ya gwaki bo fitin an do ci na ji wala na kin mugo da yi kandun da wakara eh wakara da bayan bawa dini lawo zawan gishi musamman idan na cikin da bisa cewa karaye ya ce maslaha ne alhadithul adi wa tis'un hadithiyan shi ne da guwe cetun ne wato 91 da wannan عن أبي كتادة الأنصاري رضي الله عنه An رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو كتادة الأنصاري صوتي ببويو ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa fi waji fi di salla wa huwa hamilu umama umaja ya gi ga gina ga umama tunan mai giya zainab ta ginza suna allah akbar zainab binci rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga ya zagin na lasu ba umama ngai ya ginusa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga wali qabil as bin rabi a caga egi umama na soci egi abul as mai bayan zainab na abul as bin rabi zai bayan zainabu ci giya abdishams fa'iza sajada ba'aha kan dundunan annabi gyalo su jida nan wajen umamatu lafi da shishi wa ina qama buga na dibaro hamala waje lasu ba allah akbar wato zainab gani bai abul na ne ya gibu ba a shaga yi ya gina na khadija in zagi a shaga ma abul asun hmm, a shaga ma abul asun so ci kwazo ita ya rufe yawo gani bai doshi ar abul na musulunci bena wasu da lo musulunci wa wannan lawan sun da zaman yi da ya zama wani tu addini ya yi ma amma su magwaide ga da musulunci ga ce jira sun annabi madina ta ce da ni zai shi an sai kun yaba da rauna so ce ne ya bayyana ka tuna ila hadisin na wannan gai ga zan wagwani ne za sassan da min ya sallah ya fari lauta yana filanin liman wadda dama an sai teje wani isasun wadon misalla musamman nuna ga gama da aka yi jiju da aka yi damuwa ya zawon gijima ko ga wasa je mutu a bayan nan mutu ga zamu shigar da ya fawa sosai ita alamar rubu ya je bewa na ga aka yi damuwa kamana ke gana gegana waga yayi calo sallah bai an sai a ci da shi a wani kokarin wani tun na nawa lokan ganin laifi da ba da biyu tun goci na ji tun da yi da mini sallan laifi da ba liman wayo zai ta zuma liman bone a a wasu bogi da kama da rura da ba zai fi da ba wala ya ji ni ne sallan wala ba to yin doci wala yin doci gbogbo hmm. laifi da ba ni na biyawa ce wa mai belili na jisa da ba ya gina wata waga yi dalili na laifi da ba wajen su ba alhadisu sani wa tis'un hadisiyan shi ne bai guwe ce tuguba an anas bin malikin radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط القلب daga ba ana sai gai kawo wa radiyallahu an ga ani nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi ga ke dai e, itadilu fi sujud ya sujada jin etiye goro ya ji sujada ge ya ji daidai e ibrahim sujada jin wala yabsut ahadukum a don domin ya buga tagwanda gubu jiji in bisa jikin genduna ya shige tagwan da wuce shi na ma dole ya gani na da mini bicicin na haji tsami watan ya zan doci da ya ba sallah da wani egwa na ba kafa gani be egwa ta ji shi bicici wani gwa ko sallah ji ci shi a da lotun adan jijin su je da wani gbogbo ito a da isa guba ba nan da tagwaji shi ma kin dona ya shige tagwaji na ma mago katun hadisi ne lawi na mustahabi tuyo ne zagabi daidai da jijin su je dawa waguji da wangi ne o mo ya da ta jiji eh, o bi agbe dabba ji ma o gbọdọ shari'a nan ne na ya lotun doci na gabi yin dabba je ma musamman mini ya sallah sai gwata jiji mabojin wo ne shi yi mo bai wa mai biya gan da ya ci dai باب في وجوب التمانينة في السجود باب دانا نبزايتيا نتسوى ديدا ركوبا جنب سجدينا الحديث الثالث وتسعون حديثيا شيني بقوتي شتو غتا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجي فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبروا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها hadisin ne ga تيتي ce tillibu yin natsuwa oku wagan bai suje dai ne ugwa ga jijiyar natsuwa tiliyo na musulmi natsuwa da sallah ubana ga siya shi ne bai goye ce guta daga ba abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya labari kiri annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al almasjida ga ga shubu gondocin fa dakhala rajulun fa sallah idan ba gingo ci sai bai sai gada. وفي صلى جن ثم جاء فسلم على النبي إدى نوجين صلى منا وفي بما النبي صلى الله عليه وسلم وفي جاء النبي صلى فرد النبي السلام النبي فيجي وسلم فقال النبي فيجي ذنبي من إلجي فصلي دا دا صلى ويجين فإنك لم تصلي ابن صلى نتوجد أنا وجنجي كندنا أولا sallah wajen gya wa raja ar-rajul idza bagin na feje ban fa sallah u fe da ji sallah kama kana sallah wa majudi kin dono kun je farko ne ثم جاء ودون وفيك ببا النبي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفيج النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي فيج جندي عليك وعليك السلام أمن شلوف يوم ثم قال أنا بفكر غوغا ارجي فصلي دادا صلى يجين فإنك لم تصلي يبنى ودي صلى ثلاثا سيدنا النبي غوغا النبي غوغو زغوتانا فقال الرجل إدانا ويقول زغوتانا إذا باقينا وصفيقا غو الذي بعثك بالحق ميجيكوتي جنبي سنا توتو جنبي غسيلة غير قرآن ما أحسن غيره sallami fa mi majin gwaniga mi jiwo a gwaniga kin donan majina ta ga mi jiwo Allahu akbar gogo fa allimni annabi lahu min kin donan da jinjina qal annabi fegan ga idza qumta ila salati fakabbir wa ganaki ya jijin sallah akbaraji zai kabara ya arba'a ثم اقرا ما تيسر مع kan القران كان ba, ina ان تسوتو تشغفا ومن القران ولا kungo wani fa'idan da ci da goyi ba mai usulu shi to su ayan na ya ti amu da yana faya zanu ba da mini salla na yi wuwa ga wa lotun da ganna an a ta fatiya ba ci da wani ina ba wani wa ba to amma a ya ji da ya ganna guje na gaba wa kawai yana a'a bu hadisu na jalla salata mallam ya ka bi ummil kur'an sallar da bai zando na ba Fatiya na to wa fi tafi ga wala wa Allah nan sun da ci kin da ci luwa ta ce wa ni salam sai ba fasara hadisu jo to aya gogo ya za a bi shi shige na bazana ugu da sallama bu hadisu na idan na kan gina dole fatiya ya kuma fatiya dai na faya wurin ci nan ba mushi sun marka hatta tatma'inna rafiyan annabi ga wa gagba ya na gafa ya wani qur'ana wana kan gagan shi da ruku hatta tatma'inna rakiyan wa modina su da jijiyan ruku sun marfa waga ruku gumi kan gawa fito hatta ta'tadila qa'iman ar wala daidai gibaro sun masjud hatta tasma'in na sajidan kan gagan cewa lo sujeda sujeda ma waje na tsuwo dabo je na tsuwa dabo ga jihate ke bi shatin yi gina ma tun marfa hatta tasma'in na jalisan kan gagan cewa cewa daga sujeda homologi na tsuwa da dufew ngaji allahu akbar allahu akbar bai na tsuwa da dufew waf'al zalika fi salatika kulliha mutumi ga yau ranar a ci a gawa ji sallawa na tuwan na litu da na suje da wata roku su ba roke bugu ka tuna na hadisin na wani wasu hadisin na gaman yayi na hadisul musiru fi salati hadisin ya da na yi sallawa ga yi kalla da bin rafi ga yi sahaban al-musiru fi salati yana cin da shi da jirgin annabi zo da sallau gyara majiyin don da wuce ba na suwa isa al'amarin na sallan yi gogo man ji dalili da hadisin ne kidi ina ja annabi tun ba fi sallan na bata dutsuwa na ya wuce wajibi in don da na ma na bitin da ba na alamu wani huwa ga wuji wajibi ne ya guna na laka tun lawu zai ji katuwa na a caje ilimin wuzo wa ku gandan yi da su a yawa yuda ga wani wadda ta wa bai zaji karatuwa kawa zuwa bayan za ku bayani ya shiwe goro yi na yi wanki ugun kwana za ku cille ba bai shiwe goro ba gudu a e, wannan manyan lawa zai abu ka san lawa bai za wuce shi ba zuma bu babu ya wadda ta wa bude za ku yi bai ya ji ma bayani nan buta za kuju ya goro ga yi jiwa da yin na gama ya hukwa don bayanin addini ɗaya eh, na fata ke lokaci ruwa annabi ya ga zanen da bukata yan ezutayin sallin annabi lu fata yawa bugu a jiman hadisi da bin dana wasu watsun ya shigo ne bayan wajibi gone ke kabara armana ke fatiya nan ke ruku nan ke daidai da ruku wani ke sujada na ke daidai jida wani ke natsuwa ya bayan tun sallah yau fatan wajibi waga ya zubi da jijiyar sallah wa to hadisu bai to mini katuna ila hadisun na wani ga ila dabi ya zawu katuna ya eh, waga na jigadiyar muhimmanci na kan don da wazi bayani addini jiya zashi sai wuce yi mana zuwa lau ga wani jinin gawa ca da ya na ji wajibi ogun ya ya mm, ganci malefi dabwa ajewa ga wajen bayani katiyar to yana ajewa yana wa ya eh, wuce eh, da muhimmanci guza nufe ga nufe wani dana zai ya omoki bi fa'idan da ci wagi ganci mawabe da wa la'adi ne guza e eh, wago lokacin da uslubu wangi da e bayan bayani da kwa wangi na wazi fahimci wuna na wato ne shi tukpo na fi da bege tukpa shi bayanin addini na kan don da wudami ne na ke waga ya zuwa na don mm, da yuna wa fi da shawayin tukpa shi wani mini karatu na hadisi ne lagwi na ga yi gagan duwawar istifta mai waga ya zuciya da yi waga takbiratul irami jina din ga uzu billahi ji da bismillahi ji da gwa lada fito ga da yan haraka ta yin sallah da musamman lulayen ruku don da fito daga ruku to yin na ji wasu mustahabiyo aji wajiga jijiyen na ji bata mustahabiyo yi ma na waga yin na ji waga ji lada waga shi amma kan ojinwa wasu nisan bayan waya ibu na wajibi za guluwa wanda sallah ne amma mustahabi kawai guluwa wani sallah za tuni ne amfani na yila hadisin na wani gai ga gan in na ja tun ya da ba ya rukuni sallah ga gani bai wajibi wuce yana to hadisi jiddi wayan wuce tun ebe obi ụlọ agaghị mmeri kọrọ ịgaghị rukuni ko wajibin sallah ga ma adị hadisi ndo chinezi bekanyị ke tun wajibi shi na jinna na wagalu da benin wato adadi a gani na odula ga azu ani na odula ga azu ani na duga ba su koya na kin babul qira'ati fi solatin babu ne daga yakin katu ba da sallah gurgudu ne ganin social barkudu da ya ci shi na social fagen biyu alkhairu khairin na zaune na tsoce na shuyi zuta wani kiyan shari na tsoce kan goya wujuzu abu da khairin na wani tsoce kan goya wujuzu zuta wani tsoce kiyan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك